bangpasan na, bangpasan. Ah! Ah! Gina! Ah! Ito! Yung bayan! Ito! Yan, Flick! Wiley! Wiley! Kabuli man na! Ni na daure. irin masifar da baki ja mutane da wannan dan akwai naki bajiya kai yaro ka daure ka kwance mata tsantan kiyata ko ma samu lafiya masara za a cikin amma ba wani to kake ka daure ka rage ni da ta saki yar dan akuyan nan jiya ba irin kewayen da ba ga nan ba kowa sai da kai masa barna shikenan sai a bar abu ya lalace to kuma mu shikenan a cikin gidan nan mu ne ba za mu samu kwanciyar hankali ba a cikin gidan nan hmm? shafa ka ji kai kai in ka zo ka zauna lafiya ka zo ka aurar da ita mana ba idan ma ta auri yayin da bawa ya mutu ni kake cewa in shafa in ji eh in shafa in ji ka aurar da ita rubin sa'at latar maqbul fata fata ba zugun ba da zugun kullu zugun zugun wannan ba karatu alqur'ani kake ba kawai dai ka karanto karatun ka na jeji ne kana ga mutane abin in karanta alƙur'ani ne malam buba ba abin da da mu ke ni kar ka fesa mu ba dan Allah wallahi ba ka da ka zo ka saka mata a bata ka zo ka saka mata na gaya maka ki ba za ta zo ma ba ɗauko ki ita raina shi take maka ni da bukatun na na tayi a za ta ba nan ni ni zaka ce ka je ka je ka kwance mata amma yau ba wannan duk da ta kara jawo ba abin da ya min bala ba zan kwance ba ungo ka je ka kwance mata mu je sa sa sa Baba zo, zo baba. Eh, ya zo. Dan Allah ai Dan Allah. yaro kenan yarinyar nan ka san halinta duk garin nan babu wanda bata ware fi ba sannan wa kake gani zai ɗauki kurna a matsayin matarsa saboda Allah ba lokacin da ka auri mamun mai kuma kurma ce <laughs> yaro ne kai takarai wake har yanzu biki rabu da maranan bane ne mm. ye a'a to ba ku siyo min magani ba ya za a yi mura ta banni ah to kuma dumbu da ba gani nake ba mu mu yanzu yaushe zan ba sai da ban mu balantana mu masu siye da siyarwa sai mun siyar muke samu a kai dai baki da ne bayewa kawai amma yanzu akwai abin da yake cin kasuwa duniya irin goro da sigari a'a eh mana in banda karuwa wake sai da taba da sigari sigari da goro a gidansu ai sai wanda ya karuwanci ni na gidan su bulluwa ni ce na wai to kai da kake magana nawa muka siyo abin nawa aka samu riba kai ko dan fashi ma ya nuna maka samun kuɗi ka ji ka nan ah ka ta dan da fashi da makami dan fashi da makami da yake tsara hanya ko da gidan mutane ya fusga dole a bashi ko kuma a bashi ta karfi yaji ko ko bindiga ya nuna a bashi dan bakin bindiga ma a bashi a a to me ka da dan fashin shi bakin bindiga zai nuna a bashi kuɗi kai ko idan ka so mai tsikaro bakin ka ko ba dan Allah ba mutum sai ya baka zaka ce ni ina sai da sai a'a yau ne nake dan ayi Qur'ani da hadisi a bani kuɗi ina kuma ni ina hada da kada kaina dan fashi da makami Ah. in dai wannan soki buris din da kake yi ba shine wa'azi kake tsoratar da mutane suke ɗaukar kuɗi su baka to Allah ya tar da wannan wa'azin naka. Eh, eh, aiki da ma na sani akan kuɗi. Jamila! Ka ce me? Ka ce me? Shege ka fasa ni kan yau a gidan. Ka ce me ne? Eh ga ni na zo ka ce me ne? Ki ce akan nawa? A tsaye? Eh. Wai mene? Ba ki ji abin da yake ce min ne? isa baki da kunya ne eh, Allah ka gama da ni. Ke na san akan kuɗi da uban kowa masu ki kwafsa ki. Ƙwarai kuwa. Ko da da ubana ne zato dan tata. Tura, to rasai. Rasa kunya ɓeran tanka. Wato ni kika raina ni ne marainin wanki ko? ya jaka uba <laughs> ai to gani na yi baba ai sana'a ce shi can wani abu ne ai ba ai abu kuɗi ne aka jaka uba kin ji ko ai dan ca taɓa rawo ne ko bai taɓa sata ba eh, almajiri kuma dan fince ne ko so nawa mu ana gurin da muke zama ana kama almajirai sun yanka aljihu a'a ne ma ba shata ne ni ji na faɗin haka ne ma a waka guda nawa ake kama ba kai sha ka ji na faɗi ni ku ne ki faɗi kin ji abin da ƴaƴan naki suke yi ko ƴaƴan mu ne wallahi ki rika ja musu kunni ki rike musu faɗa wayo Allah na kai ba za ka yi musu ba ni ce zan yi musu ba kai ne namiji ba in ba kai musu ba zai musu amma ai kullun sun ba suna tare da ke ba da ke zike ba a gida kuma in banda abin ka ba ba ai dan an ce an caca ai a san mutum akan cinikinsa in ya bari a san ya daina adala <laughs> kin ji ko ina ruwan wulakin dis cin dan ko haddasa ka za ku shi fa shi sai isa ro magana saboda ba kunya to bai ganin komai ba kunya ike ji ba sai isa ro magana ya faɗe ta yadda yake so bai jin kunya kowa a'a to ba da shi kake ba da ni kake so kake ka zage ni ka bige da shi malam amma dai ba da shi kake ba. yi ke yi Allah to makantar taki ta tagara na. A shi ne to ai ni ma an faɗa maka. Ai ba wai mu muka ɗaura kanmu ba tunda ba da shi aka aihe mu ba. To ai zuwa yayi ya same ni. Ke fa garara ce kai kar ma rintan makanta wallahi. Garara ce ke ba makauniya. To kuma yaron nan ma ƙarya yayi kai iro. Ƙarya kai ne? Ai ai a garin nan kaf idan ka samu yaro komai kankantan shi kace masa kai ni gidan jatau dan caca hannan gidan yaro zai zo ya kawo ka mu ko idan mai aljanna yaro ne mai nemi idan ka anan aljanna ta mai rabo ce baba kenan baba kenan wannan rashin wannan rashin gani na kenan dracula eh, Alewa. Eh, zubulu. Kana lafiya? Sumul sumul lau. bari ba ran taba abi ba ko ta ba ta kawo irin tamun ce ta da ta da ku gaskiya ne ne alewa ina jin ka in ban da babu hasada babu hasada a garin nan a ce ai bikin masu maganin gargajiya hmm. a ce ko sunana bai fito ba hmm? duk a cikin wayanda aka aka aka aka dora a maganin gargajiyar nan waye kai ne sanin maganin gargajiya gaskiya ne hmm? a ƙasan nan in baka manta ba ta ka zubar da zakin in baka manta ba har ƙasar indiya na je na san sirrin itatuwa subulu indiyan masu fim Oh. ni da su bulluwa tun da jaja ya samu mu Allah ya kai mu gare ta ka ce ka ga amita baccam ah. <laughs> bayya kenan <coughs> amita bacca eh. bacci ne iki raba mu ni da shi bacci eh. lokacin da zan taho haba ni kaina na ji tausayin ta ce ike bayya bayya zan da ki bata ya kuji na shi bayya ita yaya yana yaya yana za ka ka bani ne a wannan kasa ta indiya dan ita kuci tun fasa aye lumus kuraye ashe kuci kuci hotahi me yake faruwa da kuka ya tsage da ihu kuka kuka wiwi to ai na ga ku ko afin baya kuka to ni ko sai da imini kuka kuka ya kama kafa ta kasa suna rike wata kafa a tsuguna ce yake bayya kuch kuch hota hai dil dahi bacha hai kuch hi nahi nahi na nahi din ma'ana kakka tafi ka bari kace masa masa za'ula <coughs> ai da ka sani da kun to tare da shi ƙarya kake tunane da yi ko kana gargata ne so ai magana taka ce ta zama haka haka haka haka ka kare min bayani watakila sai in fi fahimtar ka india ka san nudul he Mhm. ka san nuwa dilhe na dai jin labarin ta to nuwa dilhe dan buka fara sauka Allah sai da dai tiyata 63 a cabbi ka ce kai yawo ka ga mu su jadu na gare su kinko mai zigare su fitan na gare su kabadi kabadi duk ka gansu to ita kabadi kabadi din eh sai da muka soyayya da ita Allah ya yi ba za mu aure ba to da ya za ka yi da wacce kuka tafi idan na ce zan baka labarin nan eh na gaya ma sai ka eh. kwana ah, ah, ah, wa isa kwata subhanallah kurma, kurma, kurma. wannan ai wulakanci ne kai dan bala kake yi bala'i ya abu ita ga ta dutse ba ji za ta ba akuya ta ya fada ke da mutane garin sai ga uku yau da haƙi da haƙi da kake yi an lalata min kayan shiga kuma kana ta kuma ko na ka fara ta kai ana ta kai waye ke ta kaya ana ga yaki waye ke ga kura